وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم Matar waziri ta ci gaba da cewa, kuma ba ina kubutar da kaina ne daga nufin barna ba, kuma ba ina nufin tsarkake kaina ba ne da wannan, domin lamarin zuciyar ɗan adam shi ne, yawaita umarni da barna saboda karkatarta ga abin da take sha'awa, da wahalar rabuwarta da shi sai fa irin zuciyoyin da Allah ya musu jin ƙai, ya ba su kariya daga yin umarni da mummuna. Hakika, Ubangiji na mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba cikin bayansa mai jin ƙai ne a gare shi.